to yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, barkamu da saduwa a wannan yammaci na bakwai ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam ta 1444 wadda ta yi daidai da 29 ga watan daya shekara ta 2023 ta miladiya za mu yi darasi na 190 a cikin karatunmu na aljami'u sahih al-musnad na al'imam abi abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari rahmatullahi alai, a yau za mu tashi babi na bakwai a cikin kitabul aidain wanda shine littafi na goma sha uku a cikin wannan littafi mai albarka hadisi na ɗari tara da hamsin da bakwai na'am a sai waje karanta mana ayatul bayyana malam ibrahim na'am haramma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون بسم الله الرحمن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة نعم يتي باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة باب تفيا أكفى دكما هوا أبن هوا زوا وجن صلر إيدي بغير أذان ولا إقامة إتسلى إيدي النم بغير أذان ولا إقامة باب كرا صلى با إقامة wato menene wato bi ma'ana imam Buhari yana ishara ga wannan da istiwa'ul tarafain istiwa'ul amrain dukkan al'amuran daidai ne ko ka tafi ko ka hau abin hawa babu eh ko ka tafi bi ghairi adhanin wala iqama eh akwai was salati qabla al khutbah na'am was salati qabla al khutbah Eh, a cikin wato nuska biyu ce a cikin wannan nusar Nusar ibn al-mulaqin babu wasalati qabla al-khutbah kuka kula ai babu salati qabla al-khutbah ta riga ta gabata wai sai ita ce ta ku sahiya babun da zai zo baya babu al-khutbati ba'da al-ba'da al-khutbati ba'da al-eid ya nuna abin da mazmunin hudubar yake saboda haka zai zama to kamar maimaitawa ne amma haka din ne a cikin nusar ibn hajar rahmatullahi alai yace babul mashi war rukubi ila al-eid was salati qabla al-khutba wa bighairi adhan wala iqama hmm. to yuniniya fa sun yi ishara ga ikhtilafat eh fin ha tazo da was salati qabla al-khutba saboda akwai nusa da suka zo da wasu salati ba a al-khutba Mm. shi kenan ta ne eh, saboda haka wanda yake a tasa ba haka ta ba ba sai ya gyara ba nuska ta zo a haka eh, saboda haka ba sai an sa alƙalami ba imam <laughs> na'am wasalati qabla al-khutba da kuma yin sallah kafin ai khutba ah, wa bi ghairi adhanin wala iqama kuma sallar ba tare da kiran sallah ba ba tare da iqama ba masail guda uku su suka zo a cikin wannan babi na'am قال حدثنا إبراهيم بن المنذر نعم حدثنا إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا أنس أنس ابن عياض عن عبيد الله لدى عبيد الله العمري عبيد الله بن, بن عبد الله بن عمر العمري عن نافع an nafi daga nafi maulan abdullahi bin umar an abdullahi bin umar daga abdullahi bin umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana yusalli fil adha wal ya kasance yana yin sallah a babbar sallah da ƙaramar sallah thumma yakhutubu ba'da as-salah sannan ya hudu bayan sallah wato kun ga wannan yayi nuni akan hukuncin na biyu as-salatu a qabla hudba yin sallah kafin hudba amma babu hadisin da ya yi ishara ga matsala ta farko shine almashi almashiwar ruku tafiya a kafa da kuma hawa abin hawa wajen zuwa sallar idi to shine har ake ganin cewa imamul bukari ya yi tarjama amma bai kawo wani hadisi da zai nuna hukuncin ba to shine daga cikin waɗanda suka yi sharhin wannan littafi mai albarka kamar ibn al-munayyir yake cewa wato abinda imam al-bukhari yake so ya nuna shine ya nuna akan cewar hadisan da suka zo da suke nuna cewar sunna ne an za a tafi sallar idi a tafi a kafa wannan hadisai ba su inganta ba a hadisan su ne hadisin sayyidina ali ibn abi talib a cikin sunan ibn maja min sunna an ya ila al-eid mashiya yana daga cikin sunna idan mutum zai tafi sallar idi ya fita a kafa haka zalika a cikin sunan ibn Maja daga sa'ad al anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'ti al-eid mashiya cewa annabi sallallahu alaihi sallam ya kasance yana zuwa sallar idi mashiya dukkan waɗannan hadisai da suka zo a sami ɗinsu masu rauni ne saman aka har haɗa su za su zamanto hadis hasan wanda yake haka imam al-shaykh al-albani ya inganta yace hadisi ne hasan to sai dai imam al-bukhari ya kulla wannan babin don ya ishara da cewa babu hadisin da ya inganta akan falalar wato mutum in zai je idi ya tafi a kafa to shi yasa ayyukan da aka samu saɓani wajen ayyukan magabata na farko dai an samu daga an samu cewar tafiya a kafa din tana nuna akwai tawalu tana nuna tawali'u ne kaskantar da kai daga ciki waɗanda suka nuna mustahabbi ne mutum ya tafi a ƙafa akwai al'a'immatul arba sai dai shi malik radiyallahu an rahmatullahi alaihi yana cewa inna ma naji'u namshi wa na tsari mu muna zuwa sallar idi a ƙafa. saboda wurinmu kusa yake da masallaci wa man ba'u da zalika alaihi fala ba'asa an yarkab wanda kuwa wajen sallar idi ya yi masa nisa babu laifi an kaf ya hau wato hau abin hawa yanzu mutum kamar mu daga nan mutum zai toho ko da daga tarauni ne ko daga hotoro zai toho nan filin sukuwa inda muke sallar idi a nan alfurkan aka ce to kafa akwai mashakka saboda nisa ɗin to haka shi malik rahmatullahi ya ce mu ma da muke towa a kafa li'anna na qarib wurin mu kusa ne saurasa idan mutum wajensa kusa ne to kenan ya taho a kafa ko musamman duba da cewar duk da dai hadisan wato su a ƙashin kansu kowane hadisi guda ɗaya hadisin bai inganta ba yana da rauni amma suna za su in suka haɗu za su karfafa juna ya nuna kan cewa akwai asali na falala yayin da mutum ya tafi a kafa wajen sallar idi din domin ɗaya daga cikin hikimomin a tafiya a kafa ɗin a ranar idi shine nuna izzar musulunci shi ya sa nema annabi sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito yana canza hanya hanyar da ya bi ba ta nan yake dawowa ba saboda canza hanya ɗin shi ne zai nuna duk hanyar da aka bi kamar wato a wannan rana ana nunawa waɗanda suke a wannan unguwar taro cewa wato akwai wato musulmi suna wannan taro ga garimi wanda ake yin sa a sau biyu kawai a shekara to wanda yake kuma wannan nuna izzar musulunci ne da nuna farin ciki na musulmi su ji kan cewa hakika su fa su ma fa al'umma ce musamman yanda ake towa a idi din an yi an yi zina an sa kayayyaki masu kyau an yi ado kuma ana takabbara in aka taho ana tafiya shi kansa wannan zaka ga yanda yake sawa lokacin lokacin da a garin nan ake sallar idi waje ɗaya kawai mm, a filin kofar mata inda ake sallar idi kafin a cinye shi idan ana tohowa mm, a da'a fili ne kawai za ka gani fili ne kawai za ka gani idan ana tohowa daga cikin gari in ana tohowa daga cikin gari yadda za ga an cika titi a kafa hatta sarkin kano a kafa yake tohowa sarkin kano haka za a ga shi ma ya towa kafa ba zai hau ba sai in zai koma ne zai hau abin hawa wannan manzarin yadda yake nuna izzan musulunci da jin cewa yau take sallah eh, kana tafiya a haka za ka ji cewa kai lallai fa yau ne sallah ga akwai hikima a cikin wannan sai dai imam malik rahmatullahi alai kaga shi ya fitar da ruhin abin cewa mu dai muna tafiya saboda wajen mu kusa ne amma idan waje yayi nisa babu laifi mutum ya hau abin hawa babu laifi mutum ya hawa abun hawa na'am to sai shi wannan hadisin na sayyidina abdullahi bin umar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallah yana yin sallar idi ta abha da sallar idin fitr sannan ya fudu ba bayan sallah to wannan ya abinda ya kulla babin kenan cewa yana yin hudu ba bayan sallah to hikimar yin fudu ba bayan sallah shine a wato a bambanta ta tsakanin sallar da take farzu kifaya ce sallar idi da sallar da take farzu aini sallar juma'a sallar juma'a saboda farilla ce ta aini to ta cancanta a bambanta sallar idi daga gare ta idan aka yi ta kamar yadda ake sallar juma'a sai a ganin sallar idi ita ma kamar ta zama to farilla saboda aka hikimar shari'a sai ta kawo saɓani a tsakankanin abubuwan guda biyu sannan abu na biyu kuma da yake a wato himmar mutane ranar idi shine farin cikin idin inda za a jinkirta sallah sai bayan an yi huduba to idan aka yi huduban nan saboda daukin a tafi idi ba za a sami irin nutsuwar da ta kamata a cikin sallar ba saboda ana ta daukin ai sallama a tafi a je a kama farin cikin ranar idi wannan haka daga cikin malamai ibn al mulakin haka ya ishara gare shi to duk dai abin da shari'a ta yi za ga akwai hikima a cikinsa a daga cikin kuma fa'idojin shine don a nuna cewar ita hudubar ta sallar idi wato ba wajibi ba ne a saurara a jita amma kaga da ana yin hudubar kafin sallar idi to ta zamanto dole ne sai an zauna saboda a samu a samu sallar to amma da aka da aka sanya ta bayan sallah sai nuna kan cewar matsayinta ba kamar matsayin hudu ba bace ta ranar juma'a to wannan shine sunna amma abin da ya faru na canza wannan an ruwaito na sabawar haka daga sayyidina Usman radiyallahu anhu sai dai shi a a a sayyidina Usman radiyallahu anhu yayi sallar idi a sannan yayi hudu ba to sai ya ga waɗansu mutane fara'a na sallam yudriku sala sai ya ga mutane ba sa samun sallah fa fa'ala zali to sai ya canza ya yi hudu ba kafin sallah saboda shi ya ɗauka wannan tartibin ba tartibi ne wanda yake dole a bi shi ba to saboda haka da illa ta taso sai shi ya musanya don mutane su zo su samu a wato sallar idi sai ya yi ta kafin sai ya hudu ba sannan ya yi sallah don mutane wato da suke zamanto ba sa samun sallah zo su samu sallah amma kamar yadda muka ambata a wancan darasin su banu umayya da suka saba wannan su sun yi ne ba don wannan dalilin ba kamar yadda marwa ne ishara gare shi cewa mutane ba sa sauraron mu saboda haka sai suka sanya tilas ko an so ko an yi an saurari hudu ba su tunda in dai baka saurara ba ba za ka samu sallah ba sai sun yi hudubar sannan za a yi sallah to wannan illar illa ce wanda yake malamai suka yi musu inkari shi yasa nema wato ba a yi la'akari da saɓaninsu ba Saɓanin halifofin banu umayya da suka saba duk da yake a ciki suna daga cikin magabata amma ba a yi la'akari da wannan ba bal ijma'i ya kullu akan cewar ba a yin hudu ba sai bayan sallar idi a idin karamar sallah da idin babban sallah abinda kuma banu umayya suka yi wannan bai canza wannan sunnan ba saboda haka wannan ya nuna kan cewar sunna annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare ta da tsayuwar malaman musulunci suka tsaya akan kiyaye wannan sunnar ko da masu mulki sun yi kokarin su canza ta ba za su ba za su miƙa wuya akan su ba ba za su miƙa wuya gare su ba bal za su rinƙa musu inkari kawai inda suka yi musu inkarin lokutan sallah sun kasance suna jinkirta lokutan sallah sallar la'asar sai gab da faduwar rana ake yin ta sun suka jinkirta ta sai gab da faduwar rana har aka samu magabata za su zauna a masallaci ta, a immatu tabi'in sai ka ga suna ishara ba za su iya tashi su sallar ba sai su sallah akan lokaci amma bil ishara ima'i suke yi saboda suka tashi suka yi sallar sai a yi musu bulala sai a kuma a kashe su a ce sun bayyana tawaye da sarakuna saboda haka haka za su zauna suka yi haƙuri da wannan halin har Allah maɗaukacin sarki ya canza al'amura da Umar ibn Abdulaziz ya zo ya canza wannan aikin da ake yi tunda yana daga cikin banu umayya shekara biyu kawai ya yi amma duk waɗannan sunoni waɗanda suka canza su biya gyara su shi ya sa aka samu magabata kamar hadisin farko na na na muwatsa hadisin abu mas'ud al-badri na lokutan sallah inda urwata bin zubair ya shiga wajen umar ibn abdul aziz da ya jinkirta sallah a bisa al'adarsu yace baka san cewar abu mas'ud al-badri a baka san cewa jibril ya sauko yayi sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sannan ya tafi sannan ya sauko sannan ya tafi sannan ya bayyana masa lokutan sallah yace ce ka kula da abin da kake faɗa urwa yanzu jibril shine ya tsayar ma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokutan sallah sai ya abu mas'udul badri shi ya zanta mu sannan sai ya ambaci hadisi to kaga su a immatu tabi'in suka tashi tunda sun san shi Umar ibn Abdul Aziz almajiri ne dan uwansu saboda haka sai suka tashi suka yi masa inkari ba tare da jin tsoron kan cewar wato zai musu jabberanci kamar yadda sauran a sarakunan banu umayya suke tare da cewa su ma sarakunan banu umayya an yi musu inkari kamar yadda muka gani abu sa'id al-khudri yayi ma shi marwan ibn al-hakam inkari da yaje zai hau kan minbari ya ya jari sa da yaje zai fara huduba kafin ai sallah ya jari sa yace huduba bayan sallah aiki to kaga a shahid anan shine Allah madaukakin sarki ya tsare sunnan manzansa sallallahu alaihi wasallam sarakuna da jagorancin siyasa bai yi tasiri ba wajen tattara sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabani da abin da shi'a suke faɗa cewa hadisan da suke wajen ahalus sunna hadisai ne wanda sarakunan banu umayya sai abin da suka so za a rubuta za a rubuta to babu yadda za a yi sarakunan banu umayya su so a rubuta abin da ya saba abin da suka zo suka mai da shi shine al'adarsu wanda gashi ana bayanin an yi musu inkari a ce kuma su ne suka tara wannan ba za su yi ba ah, saboda koyaushe a wannan nukta na kan tsawaita bayani saboda mutane wato rashin sanin tarihin musulunci musamman ta hanyar malaman hadisi yana sanya ana zuwa ma mutane a gurɓata aƙidunsu a shigar da abubuwa waɗanda suke na aƙidojin bida'a da za su raba mutane da tafarkin ahlus sunna jama'a shi yasa dole ya zamanto idan irin wannan munasabar ta zo ai tambihi a kanta na'am قال حدثنا إبراهيم بن موسى نعم إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام نعم قال أخبرنا هشام يتي أخبرنا هشام أن ابن جريج اخبره سوى عبد الملك ابن جريج يا باس الأبان قال أخبرني أطاع يتي أطاع ابن أبي رباح يا جامون عن جابر بن عبد الله daga jabir ibn abdullah قال سمعته يقول yace naji shi yana cewa إن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر يا فتو رانر كرم الصلاة فبدأ بالصلاة قبل الخطبة سيفارين صلى كافية خطبة وشي ما دي ونن كون قد رواية جابر بن عبد الله يتبتد ونن saboda haka ma ya zamanto ijma'i ba wanda daga cikin malamai da ya saba ba waɗanda suka saba sai banu umayya kuma muna gani yadda aka yi musu inkari na'am qala wa akhbarani ata shi kuma ibnu jurayj dai yace wa akhbarani ata ata ya gaya mun annabna abbas arsala ila ibn zubair cewa abdullahi ibn abbas ya tura wajen abdullahi ibn zubair fi awwal fi awwal ma bu'i ala a farkon lokacin da aka yi masa mubaya'a innahu lam yakun yu'adhdhanu bis salati yawm al-fitr to ka sani sha'anin ba a kasance ana yin kiran sallah yawmal fitr ranar karamar sallah ba ba khutbatu ba'da as-salah kuma ba ana yin ta ne bayan sallah kawai ana yin ta ne bayan sallah kawai wato wannan duk da isnadin farko ne aka ruwaito shi abba yace Ibn abbas ya tura wajen abdullahi ibn zubair farkon da aka yi masa baya. mun san bayan mutuwar muawiya da aka yi ma yazid mubaya'a a su mutanen madina ba su yi masa mubaya'a ba haka zalika mutanen kufa haka zalika abdullahi bin zubair da mutanen makka kuma ya kira ga a masa mubaya'a yana ganin ya fi cancanta da ibn zubair da shi yazid ibn muawiya kwarai tun da yazid ibn muawiya ba sahabi ba ne shi abdullahi bin zubair sahabi ne saboda haka aka yi masa mubaya mutanen madina da makka da misra suka ma abdullahi bin zubair mubaya kuma ya sanya kansa amirul mu'mini ya sanya kuma a headquartersa ga birnin makka kafin tukuna aka tura masa sojojin hajjaj ibn yusuf al suka je suka ci shi da yaƙi suka kashe shi suka tsire shi to shi abdullahi bin zubair kun san shine farkon sahabi da aka haifa a madina bayan hijira shine farkon farkon da da yan muhajirun mahaifiyarsa asma'u binta abubakar as-siddiq mahaifinsa kuma az-zubair ibn al-awwam wato hawari hawari din manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam al-hawari shine hawari rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam shine mahaifinsa to shine farkon yaro da aka haifa bayan hijira saboda haka kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ibnu zubair yana da shekara goma kuma yana ɗaya daga cikin al'abadila al'arba'a sahabbai masu suna abdullahi su su hudu waɗanda suke kusan makusanta juna ne a shekaru kuma sun rayu kusan lokaci kusan tsawon lokaci daya an yi ma ibnu zubair mubaya'a kamar da ibn hajar ya nuna ya bayyana kuma haka tarihi ya tabbatar a shekara ta 64 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam to lokacin da aka yi masa mubaya'a abdullahi ibn abbas shi ma yana makka tun da ƙarshen a lokacin da aka yi sulhu tsakanin sayyidina ali da muawiya a tsakanin sayyidina al da muawiya al-hasan ya sauka daga khilafa ya yi muawiya mubaya'a to ibn abbas da shi ne gwamna a basra da sayyidina ali radiyallahu anhu saboda aka yarda aka yi mubaya'a mu'awiya ya tura gwamnansa basra shi kuma ibn abbas ya dawo makka a makka ya zauna a nan ya rasu a makka ya zauna ya je ya rasu a fa'i to shi ibn abbas a lokacin da aka yi mai ibn zubair mubaya'a yana makka to sai ya <clears throat> sai tura a gaya masa lokacin da aka zo za a yi sallar idi ya ce ba a kiran sallah ranar a ranar karamar sallah kuma hudu ba bayan sallah ake yi to wannan domin ya nuna masa wato abin da yake ya wajaba ya yi na bin sunna tunda dai ibn abbas ya fi ibn zubair ilimi kuma ya bi shi shekaru tunda shi ibn abbas lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya yana dan shekara 14 15 shi ko ibn zubair yana dan shekara 10 to ra ta ibn abbas ya girme shi kuma ya fi shi ilimi saboda albarkar addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yi masa a shi yasa ma ake ce masa albahar teku wajen ilimi to ibnu zubair ya zo maganar ibnu abbas daga farko amma daga baya ya zo ya saba a shi ma yayi irin yadda ibnu umayya suke yi irin ɗayan hudu ba bayan sallah na'am قال وأخبرني أطاع نعم أن ابن عباس قال وأخبرني عطاء عن ابن عباس كما عطاء يا لباري دقى ابن عباس وعن جابر بن عبد الله كما جابر بن عبد الله قال da shi ibn abbas da jabir suka ce lam yakun yu'adhdhanu yawm al-fitr wala yawm al ba a kasance ana kiran sallah wato ranar Eid al-Fitr ranar karamar sallah wala ranar babbar sallah ba to cewa ba a kasance ana yi ba wato sunna ce wanda ya nuna kan cewar yin wannan yin kiran sallah a wato ranar idin fitur ko ranar yawmul abha to shi ma ya nuna kan cewa wannan bida'a ne wannan bida'a ne to waɗannan hadisai duk sun yi magana akan kiran sallah ba su yi magana akan iqama ba ba su yi magana akan iqama ba amma hadisin Jabir kamar yadda Muslim ya ruwaito shi daga riwayar Abdulmalik ibn Abi Sulaiman an an Jabir فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da yin sallah kafin hudu ba ba tare da kiran sallah ba ba tare da iqama ba haka wayo a cikin har wayo a cikin sahih muslim ta hanyar abdul razzaq as-sanani an ibn jurayj an ata an jabir qala la adhana lis-salati yawm al-eid wa la iqama wa la shay babu kiran sallah babu kiran sallah ga yin ga sallar idi a ranar idi wala iqama wala wani abu wannan ziyada tana da muhimmanci wala shay dinnan domin ya nuna kan cewar babu wata magana da ake faɗa da za ta sanar da mutane lokacin sallah yayi ko a ce as-salatu jami'a kamar yadda ake in za a yi salatul kusuf a ce as-salatu jami'a ko kuma a ce hayya ala salah ba za a yi kiran sallan ba ma sai a ce hayya ala salah ko kuma a ce as salah as salah yin sallah eh a ce sahu da yawan nan an ce wala shai ba wani abu sai dai kawai kaji an ce Allahu akbar shi kenan. sai dai kawai a ce Allahu akbar wala shai haka aka ce da a makka da madina da a makka da madina mu mun lokacin in za a yi sallar iri sai a ce assala sai kaji an faɗi wannan kafin malamai suka yi inkari malaman eh kafin malamai suka yi fatwa cewa a dena, yanzu an dena. Hmm? ai ko ba ku sallar idi a makka da madina ba eh to kuna ji ana faɗan wani abu sai dai kawai ku ji an yi kabbara shine wala hmm? a taɓe eh? a tsaya ban gane a tsaya ba wala shai ba wani abu da ake faɗa a ce a tsaya to duk dai wannan duk wani tsarin abu da za a faɗa wanda za a mai a sunna ta faɗarsa don a tada sallah ya zamanto ya zamanto bid'a kwaji kiran kwaji kabbara ji kabbara kawai liman kawai sai dai kabbara eh. wannan hadisin shine hujja akan wannan shi yasa ibn hajar yace واستدل واستدل بقول جابر wala اقامه ولا اقامه wala شيء babu yin ikama babu wani abu ala annahu la yuqalu amama salatiha shay'un min al-kalam ba a faɗin wani abu na magana gaban yin wato kafin ita sallar juma'a din ba a faɗin wani abu na magana sai dai kawai ai kabbara shi yasa aka ruwaito imamu shafi'i yace fa in qala hayya ala salat min غيرها أو غيرها من ألفاظ الأذان أو غيرها to yace wannan makruhi ne na'am na'am mimbari ai mun yi wannan karatun wancan mako cewar ba a fito da mimbari farkon wanda ya fara fito da mimbari marwan ya zo ya sa aka gina masa mimbari ya zo ya sa aka yi masa ginin mimbari kafir ibn sal ya zo ya gina masa mimbari wanda zai rinka hawa wanda yake hawa kansa kuma a filin idin annabi sallallahu alaihi wasallam ai kun san filin idin annabi sallallahu alaihi wasallam ko eh na'am eh Ya wato wanne ne masjidul gamama masjidul gamama eh shi yasa masjidul gamama to sa abin da yasa ake ce masa masjidul gamama masallacin girgije algamama girgije saboda annan ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayin roƙon ruwa madina tana kamar bayanta kamar kwalba kamar yadda Anas ya faɗa kun ga daga nan tsakanin masjidul gamama da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam kilomita 500 eh, ne kai kilomita ɗaya ba amma Anas ya ce ba su shiga gida ba sai da rigunan suka jiki tsakanin daga nan zuwa nan ba sama kamar kamar kwalba take to shi sa aka ce mata ake ce masa masjidul ghamama dan suna masallacin da ya roƙon ruwan sai girgije ya taso daga jihar arewa maso yamma jihar jabal kenan eh, yana nan dutse kana kana fitowa daga harami in ka kalli arewa maso yamma zaka hago dutsen suka ce daga wannan daga dutsen wani girgije ya taso to shi ake ce wajen masjidul gama to a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka sallar girgije amma wajajen suna dan canzawa shi yasa lokacin sayyidina abubakar shi sai yayi wajen da yanzu ake ce masa masjid abubakar saboda ya kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba sallar idi a wajen sayyidina ali radiyallahu anhu shi ma yayi sallar idi a wajen da yake masjid ali kun san masallacin sayyidina ali yana baya da masallacin sayyidina abubakar duk dai a jihar hanyar da za ka tafi ambariya to shi kuma sayyidina ali shekarar da aka tsare sayyidina usman tun san cikin watan dulhijja yan tawaye suka je saboda haka aka hana shi fitowa ya sallah ba an yi masa takunkumi ba an hana kowa shiga an hana wani ya fita daga gidansa saboda haka da aka zo sallar idi sayyidina ali shi ya yi ma al'umma sallar idi a cikin zulhijja mutanen madina to a nan wajen yayi shine aka kiyaye ake ce masa masjid ali wato wuri duk kowanne daga cikin su ya kiyaye cewa a inda yayi sallar anan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallar idi na'am wa an jabir bin abdullah qal kuma dai daga jabir bin abdullah din wannan da wancan isnadin ne fa isnadin ibrahim ibn musa kala ya ce sami'tuhu yaqul na ji shi yana cewa inna ya sallallahu alaihi wa sallam hakika annabi sallallahu alaihi wa sallam qama fa bada'a bis sala ya tsaya wato da ya zo kenan kun ga bai zauna ba yana zuwa bai zauna ba sai ya tsaya a wajen sa a musallatin sa fa bada'a bis salati sai ya fara sallah thumma khataba an-nas sannan yi ma mutane hudu ba ba'd ba'du bayan wato ya yi sallah فلما فرض نبي الله صلى الله عليه وسلم يا عند من زن الله صلى الله عليه وسلم يا جماعة نزل فأتى النساء نزل في يسقو فأتى النساء يجي وجماتا فذكرهن في يسنا تدس ليمس وأزي وهو يتوكأ على يد بلال الحالي ينا ينا وتجنجنا yana kishi wato yana jingina da hannun bilal ya rike hannun bilal ya tokar kansa da hannun bilal ya mayar da hannun bilal kamar sandansa wa bilalun basitun thawbahu bilal ya buɗe tufarsa ya shimfida tufarsa haka rigarsa mhm. yulqi fihi an sadaqa mata suna jefa sadaka a ciki qultu li ata sai nace ma ata wato inji ibnu jurai kenan atara haqqan ala al-imami الآن أن يأتي النساء فيذكرهن hina ya furo to kai yanzu kana ganin cewa wajibi ne akan liman a yanzu ya zo wajen mata ya tunatar da su yayin da ya gama hudu ba ma maza qala inna dhalika la haqqun ya ce wannan haƙƙi ne akan sar'a wato akan limamai akan sar'a shugabanni wa ma lahum alla yaf'alu me ya me yake hana su me me ya hana su ba za su ba wato me ke gare su da ba za su yi haka ba to wannan hadisin Jabir zo da wannan ƙarin wannan shi ma kunga matsalolin guda uku da sun fito tafiya ko hawa wajen sallar idi da yin sallar idi kafin a yi hudu ba da ai sallar idi ba tare da ikama ba ba tare da kiran sallah ba ba tare da ikama ba ba tare da wani abu ba kawai daga an zo a fara sallah to sai kuma wannan hadisin da aka kawo wanda shi kuma ya kunshi ƙari tunda ya zo da kissa to ya kunshi ƙari akan abinda masail inda imamul Imam Bukhari ya ambata a nan wajen daga ciki akwai cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi huduban nan a waje wanda yake yana da dan tudu tun daga shi ya ce falamma faraga nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam nazala sai sako duk da ba a annabi sallallahu alaihi wasallam ba a fitan masa da mimbari ba ba kuma a gina masa mimbari ba amma wannan bai hana cewar inda ya hudu yana da dan tudu ba Dan a ganshi eh, don a ganshi wannan ita ce hikimar to shi yasa daga cikin wannan riwaya ta nazala malamai suka yi istinbadi cewar babu laifi liman ya zamanto inda zai yi huɗubar sallar idi wajen yana da dan tudu domin mutane su ganshi sannan kuma a cikin wannan akwai sunnar cewar mata su zo sallar idi wanda wannan sunna ce mata suna zuwa sallar idi sawa'un manya sawa'un ƙanana. don haka aka ruwaito daga tabi'ai irin su wato masruf ibn al-ajda sun kasance su da iyalansu suke tafiya sallar idi to kuma sannan a keɓance su da yi musu wa'azi a je a yi musu wa'azi imamul Buhari zai ƙara ambatawa to zuwa idan wannan za a yi musu wa'azi idan ba su ji wa'azin da liman yake yi ba ne ko kuwa ko zai iya yiwuwa a jiyar da su liman ya kamata ya je wajen su ya musu wa'azi zahirin maganar a tsa wato haƙƙi ne akan liman ya je wajen su domin jiyar da su za a iya jiyar da su ba tare da liman ya je wajen su ba ko ba haka ba lokacin sallar lokacin hudubar annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen jamratul aqaba ranar sallah a lokacin hajji da aka yi taro fiye da na taron masu sallar idi a madina ai kaga tablig aka yi masa isar masa aka yi saboda haka inda makasudin shine ajiyar da mata da za a iya yin tablig amma sai ya je wajen su da kansa don su san cewar suna da keɓantacciyar muhimmanci don ya je ya fuskance su kuma wata hikimar kasancewar wato bilal ya je a shirye don ya karɓi sadakar da za ya sa suka yi sadaka ya wa'ansar da su kuma ya ce musu su sadaka kuma a cikin wannan hadisin akwai bayyana falalar bilal cewa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya riƙe shi ya mayar da shi kamar sandansa yake riƙe da shi wannan ya nuna matsayin bilal ku duba ku gani duk a cikin sahabbai shi ya ware ga 'yan uwansa ga danginsa ga waɗanda suke suka daɗe ma tare da shi amma sai ya ware bilal shi ne ya kama shi ya rike shi to gauna ya nuna falalar bilal ah, kuma ya nuna yadda addinin musulunci ba shi da wariyar launin fata bilal baƙi ne ba balarabe ba ne ɗan baƙi ne ɗan habasha ne hmm. amma a cikin wannan taro duk larabawa da ƙuraishu da suke takama da asali da sauransu a ga wanda yake mafi kusanci wanda har annabi sallallahu alaihi wasallam yake rike da shi shine wannan wanda yake baki wanda da bawa ne aka azabtar da shi ya nun ya zamanto sun ga Allah ya bashi izza saboda izzar musulunci shi kansa wannan wani sako ne addinin musulunci yake nunawa saboda haka ina larabawa da sauran mutane yanzu ka samu wariyar launin fata da bambancin launin fata da bambancin kabila da mu ma ai har da mu ma hausawa muna da bambanci sai a rinka ganin wanda duk baya jin hausa komai musulunci sai a ce kai tubabbe da sunaye waɗanda ba su dace ba ko a ce masa ƙabila ko yare eh, na'am to duk wannan kunga yana daga cikin ruhin addinin musulunci da muka gani wanda wannan hadisin ya koyar saboda haka idan liman idan muka ɗauki cewar zuwa a musu hudu ba don ajiyar da su ne to kaga idan ana da loudspeaker mata suna jin hudu ba ba sai an ji an an yi musu wa'azi ba amma idan wata ma'ana ce ta daban da ake so a je wato a isan musu da wani sako na musamman to babu laifi ko da sun ji a je don a isan musu da wannan sako na musamman da a je don a isan musu da wannan sako na musamman amma wani sako ne na musamman yanzu za a isan ma mata ba sa bayarwa sai ranar idi sai su bayar sau ci gaba na'am na'am na'am ibnu jurayj ibnu jurayj ne ya fada qultu li ata ibnu jurayj ne shine ya tambayi ata hmm. yace kana ganin wajibi ne akan limamai su rinka haka yace haqqun alayhi haƙƙi ne akan su to shine shine nace to wannan yana daukan fuska biyu in ma dai dan ajiyar da su ne sai a je dan ajiyar da su ko kuma idan ma ko kuma dan wata ma'ana ta daban ƙari akan jiyar da su din to wannan ko sun ji to ya kamata kenan liman ya je idan akwai wata manufa wadda take ta sa dan a je kusa da wajen dan ai musu hudu ba amma malamai suna cewa da sharadin cewar in akwai amincin fitina in shi liman ba zai fitinu ba ko kuma su matan su fitinu da liman hmm. kasan shine wani lokaci shine sharrin su kansu matan sai su fitinu da liman fita a ka ji suna ka maganganu akan liman to in shi ne suka cewa da sharaɗin aminta daga wannan fitina. kama duk wayannan fitintunin mai maganinsu wa'azi in sun yi eh su masu sun ma fatawa suke gaskiya ne suna da haƙƙi sai a yi saboda haka sai a yi musu wa'azi amma ka san malaman musulunci sun tafi a kan wannan cewa duk inda aka ambaci wato haɗuwar maza da mata za a ga sai sun yi magana a kan cewar idan aka aminta daga fitina to kuma kun ga wannan kuma ɗaya daga cikin abin da ma ya nuna mana wanda suka yi istinbabi shine cewa yayin da mata suka zo sallar idi za su ware wajen su daban shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam har ya taka ya je wajen su ya nuna cewa ba zo sun hudu da maza ba na'am babul khutbati ba'da al-eid babin yin khutba bayan sallar idi قال حدثنا أبو عاصم أبو عاصم النبيل ضحاك ibn مخلد قال أخبرنا ابن جريج يتي أخبرنا ابن جريج عبد الملك ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم الحسن ابن مسلم يا زنتامون عن أداو دقى طاووس ابن كيسان عن ابن عباس قال دقى عبد الله بن عباس يتي شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ya ce na halarci sallar idi tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wa abi bakar da kuma abubakar wa umar wa usman radiyallahu anhu umar da usman radiyallahu anhu fa kulluhum kanu yusalluna qabla al-khutbah dukkanin su sun kasance suna yin sallah kafin wala dukkanin su to wannan bi ambaci sayyidina ali ba to wannan abin da yasa bai ambaci sayyidina ali ba saboda shi sayyidina ali da ya zama to khalifa ya mayar da headquarters sa kufa a kufa yake shi kuma ibn abbas shine gwamnan sayyidina ali abbasra saboda haka bai zauna da shi a kufa ba saboda haka bai halarci yanda yake yin idi ba kamar yanda ya halarci yanda sayyidina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abubakar da umar da usman suke yin idi na'am قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة شيني حماد بن أسامة قال حدثنا عبد الله عبيد الله ubaidullah na ubaidullah ya zanta mana annafi daga nafi ali ibn umar daga ibn umar yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Manzan. Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wa Abubakar bakar umar abu bakar da umar radiyallahu anhuma Allah ya dada su yusalluna al-eidain qabla al sun kasance suna sallar idin nan guda biyu kafin huduba قال حدثنا سليمان بن حرب نعم قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن عدي بن ثابت دق عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير دق سعيد بن جبير عن ابن عباس دق عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي أن النبي كي تاتى رسول الله أن النبي إيه أن آه، رسول الله كثير baka karanta abin da ka gani ba ya karanta abin da ke cikin zuciyar gani na'am annan nabi sallallahu alaihi gani malaman ba haka fa malaman hadisi ke malaman hadisi hatta hadisi in in annabi ne in kuma rasul ne ba sa canja shi saboda isa matuka wajen wajen haddar hadisi ba sa canza shi duk da ya halatta bina'an akan riwaya bil ma'ana wajen annabi ko kamar sanya shi da ar-rasul amma amma waɗansu cikin tsantsenin wajen riwaya billamni haka suke faɗan na'am cewa annabi sallallahu alaihi wasallam salla yawmal fitr rak'atayn yayi sallah raka'a biyu ranar karamar sallah thumma yusalli qabla lam yusalli qablaha wala ba'daha bi sallah gabanin ta ba bi sallah bayan ta ba ثم أتى النساء سنن يزو وجماتا ومعه بلال تارد شيء أقوي بلال فأمرهن بالصدقة يا أمر شيء سدين صدقة فجعلنا يلقين سيسك حد سنة جيفا وسنة واتو جيفا سنة جيفا واتو أبو بوندا سكد شيء نكاين أدو تلقي المرأة خرصها خرصها تلقي المرأة خرصها mace ce ka ga tana jefa ɗan kunnanta wasu khaba ha da awarwaranta wannan to shi kuma ya zo da tabbatar da wata sunna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam raka'a biyu kawai yi wanda yake wannan shine shine sallar idi raka'a biyu wannan ijma'i ne abinda aka rawaito daga sayyidina ali radiyallahu anhu akwai ma inganci akan riwaya cewa cewa yayi sallar idi raka'a hudu babu akwai rashin inganci a cikin wannan riwaya dan haka ijma'i ne cewa sallar idi raka'a biyu ce kuma ba a nafila kafinta ba a nafila bayanta ba a nafila kafinta ba a nafila bayanta sai kawai idan za a yi sallar idan a cikin masallaci idan za a yi sallar a cikin masallaci babu laifi wanda ya zo ya tahiyatul masjid amma ba a matsayin kan cewar ita kanta sunna ce qabliya ba domin ita kanta sallar idin sunna ce to ta yaya sunna kuma za a yi mata sunna sunna za a ce za a yi mata sunna to amma idan a masallaci ne idan aka yi wannan raka abin da aka yi ba su zamanto wato a sunna qabliya ba ta zamanto tahiyatul masjid amma bayanta babu wata nafila bar ko da mutum ya koma gida ba wata nafila da zai yi dan kar ya zamanto an mayar da sallar idin tamkar sallar juma'a wato an koma gida a yi mata wata nafila shi yasa ma aka rubuto daga imamu ahmad yace duk wanda ya sallar idi to wannan ita ce sallar walhasa ta wannan rana in ya koma gida ba sai yi sallar walha ba domin kar sai yin sallar walhan kai kama da cewa sunna ce adiya ta sallar idi tun daga shi ibnu abbas cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba ya nuna yin wannan sallar sai ta zamanto bid'a yin wannan sallar sai ta zamanto bid'a kun gani wato shi yasa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari bai yi ba tare da kan cewar akwai dalilin da za a yi shi to idan bai yi tunda bai yi shi ba yin sa sai ya zama to bid'a ai akwai dalilin da za a yi ko tunda za a iya cewa wannan ai wa fa'alul khair ko aikata alheri me idan mutum yayi sallah raka'a biyu ya zo masallaci fil ya zo filin idi ana jiran ai sallah shi ma ya tayin nafilfilin sa kafin liman ya fito ba alheri bane to amma tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba yin wannan sai ya zama to bid'a shi yasa ka'ida ce ibnu taymiya yake fara wanda da yawa waɗansu daga cikin waɗanda suka saba ma suka saba ma ibn taimiyya da malaman mazhabin malikiya wajen ma'anar bid'a suke saba masa a wannan ka'idar cewa duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi shi ba tare da samuwar abin da yake hukunta a yi shi ya nuna yin sa bid'a ne hmm. shi yasa ma aka samu malamai da suka rubuta turukun nabi abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari bai yi su ba to waɗannan abubuwan da ya bari bai yi su ba su kansu sai su zamanto sunna saboda haka rashin yin sallah kafin sallar idi da bayan sallar idi sunna ce kuma yin sallah kafin sallar idi ko bayan sallar idi sai zaman to gida shi yasa duk a cikin garuruwan musulmi mutanen madina su ne suka fi dacewa da sunna su ne ba sa yin wannan al'ada amma mutanen kufa su ba sa yin sallar kafin idi amma bayan idi sai su raka azu mutanen basra su kuma su sallar kafin idi su sallar bayan idi duk suka saba ma abin da yake shine sunna annabi sallallahu alaihi wasallam to shi yasa wato malik in ya ji an ce mutanen wani gari suna yin abin da yake sabanin mutanen madina kamar yadda aka ruwaito ma dan abokinsa babban malamin misra allais ibn sa'ad yana fatawa sabanin fatawar malaman madina ya rubuta masa wasiƙa yana yi masa gargaɗi cewa kada ya rinka fatawa sabanin abin da mutanen madina suka akai saboda kasancewar su suka ga ƙarshen su suka rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam su da kakanninsu su suka rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam suka ga rayuwarsa da mutuwarsa su ne suka fi kowa sanin abin da ya tabbata akai ya zama zamanto ita ce tabbatacciyar suna na'am saboda haka wannan ya kamata a kula da wannan to sannan kuma ma wannan ma dai ya bayyana matsayin bilal cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya je wajen mata tare da shi kuma wannan ya nuna cewar mace kaga waɗannan matan da suka tashi yin sadaka sun nemi izinin mazansu eh ya naga kuna taraddudi ne eh ba daga su sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bilal ba sai ibnu abbas dan rakiya dan ibnu abbas shi ma dan rakiya ne shine shine ai hanan wajen yake cewa ya ga wace mace safa al-khaddai wato mai pimple mai baki-baki a fuskar tana da pimple take tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam yace me yasa mata ce me yasa mata ne suka fi yawa a wuta yace suna ce ma mazajen su kuma suna yawan tsinuwa to shi yasa sai yace musu yawaita sadaka to kaga a cikin nan sai ga yana faɗa musu wannan dan aiki da umarnin kawai sai mace ta kama cire dan kunnanta sai ta jefa ta cire awarwaranta ta jefa sun tambayi izinin mazansu ba su tambaya ba wannan hujja ne akan cewa mace tana da iko akan dukiyarta sai abinda ta ga dama da dukiyarta ta ba tare da izinin mijinta ba sabanin waɗanda suka ce ba ta da iko sai ta sarrufi a cikin dukiyarta sama da sulusi kamar yadda yake a masabar imam malik cewa mace ba za ta iya kyauta da dukiyarta sama da kashi ɗaya cikin uku ba sai da izinin mijinta domin ka ganin ai ba a istiftar ba ta yiwu ita wadda ta cire dan kunnan nan nata shine kare abin da ta mallaka to da ka ba a magana sulusi ana magana du amma ta jefar ba tare da izinin miji ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani bai yi inkari ba bai ce ina mijinki ba ya baki izini wannan abin ya fice ya kai sulusi ko bai kai sulusi ba kaga duk babu wannan to ka wannan hadisi hujja ne akan malikiya akan wannan eh, anan dama muka eh, muka raba muka raba hanya da malikiya a nan wani <laughs> eh, saboda a bawa mata yancin su a bawa mace yancin ta mace tana da yanci a kan dukiyarta mm, naka naka ne mm, amma naka naku ne <laughs> eh ya dai ba ta ya dai ya dai ba ta duk abinda take abinda duk yake wajibi a cikin abin da kake da shi na haƙƙinta sai ka bata ba ita za ta ɗauka daga cikin kuɗinta ba saboda ka tana da kaso a cikin naka <laughs> eh, eh to gaskiya ne don ka san yanzu wani sharri da waɗansu matan suke yi wai sai su ce kuɗin da mijinsu ya samu yayin da suke tare tare suka samu haƙƙinsu ne ga baki ɗaya to wannan kuma zalunci ne ba inda shari'a ta ce haka na'am قال حدثنا آدم آدم ابن أبي إياد قال حدثنا شعبة يتي شعبة يازن ثامنا قال حدثنا زبيد زبيد ابن الحارث اليامي قال سمعت الشعبي كنتنا شكو لا داني نتيرا نعم. صلى مي ربا ما يارا ربا إيه، مي نعم. ربا ما يرى wannan gadar eh قال سمعت الشعبي عن عن البراء ابن عازي ناجي الشعبي دغ البراء ابن عازي وانا بدي دبا ga muku الشعبي شعبي tagwaye كذا shi uwansa amma ya ce a cikin ciki dan uwansa ya yi babakere saboda haka shi dan uwan ya fito kato shi kuma sha'abi dan siriri dan siriri yake amma kaga sha'abi ake ji ba a jin wancan نعم eh. قال النبي صلى الله عليه وسلم يجي صلى الله عليه وسلم ياتي إن أول ما نبدأ في يومنا farkon أن نصلي فرقم أبن دمكي فارا وادشي أولنا رانا an nusalli sai mu yi sallah thumma narji'a fa nanhar koma gida fa nanhar miyanka layya فمن فعل ذلك وان دي ايكه wannan فقد اصاب سنتنا يا dace da sunnar mu ومن نحر قبل الصلاه وان yanka kafin sallah fa inna ma huwa lahmun qaddamahu li wannan nama ne wanda ya yanka ya ba ma iyalansa su ci laysa min an fi shay baya cikin ibadar yanka a wani abu فقال رجل من الأنصار يا وني متين daga cikin al-ansar yace yuqalu lahu abu burda ana ce masa abu burda ibn niyar ya rasulullah yace ya rasulullah dabahtu ni na yanka wa indi jaz'atu amma ina da wata yar akuya yar wata shida khairun min musulla ta fa alheri bisa wadda ta cika shekara ɗaya ta fara kwamfara faƙal sai ya ce it alhuma kanahu to ka sanya wannan akuyar taka ta zamanto a maimakon wato akuyar yanka akuyar layyanka walan tufiya au tazziya an ahadin ba'dak amma ba za ta wadatar ba ko ba za ta isar ma wani bayanka wato wannan hadisin ya gabata mun karanta shi والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على أبيه ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين